Masu sauraron mu da wannan maraicen Alhamis bakwai ga watan Satumba, Assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. A Yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da niya FM. Sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook. masu gabatar da shirin usman ahmad kabara safinatu sada sodangi tare da ni maryam bashir bugaji To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau ma ita zami inda za mu maida hankali akan yajin aikin nan na sai baba ta gani da kungiyar ƙananan likitoci masu neman horo ke yi. saboda ba kayan aiki a asibitoci me sa haka mu muka zabe su su gyara mana su albashi mu su biya mana don likita yanzu ko a nan neighboring countries namu likitoci suna samun kuɗi fiye da mu saka samun mutane likitoci sun gama karatu ba su zanna su yake Najeriya ba suna fita domin kowa na neman bukatan kansa ne Shin ya wannan yajin aikin ke shafar jama'a gari? Shin akwai mafita? Domin samun ƙarin haske da fahimta za mu ji daga asibitoci da mai tsokacin al'amuran yau da kullum har ma da jama'ar gari. Amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter mana nan tafi. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To bari mu fara jin rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana kan wannan yajin aikin da ƙananan likitoci masu neman horo don mu ji inda aka kwana. su dai waɗannan ƙananan likitoci da ake kira resident doctors sun ko fara yajin aiki ne ma tun a ranar litinin da ta gabata domin matsa lamba ga gwamnatin ƙasa da ta share musu hawaye a mako sanarwar da likitocin masu ka fitar a farkon makon nan sun ce sun tsunduma yajin aikin ne saboda ganin cewa gwamnatin ƙasa bata ma shirya biya musu bukatun da suka dade suna korafi a kai ba to wai ko wasu bukatu ne ma likitocin ke korafi a kai dr kefas thomas na kwacikin shugabannin ƙungiyar likitoci a najeriya a jihar taraba ya kobai bayyana irin bukatun da suke bukata a share musu hawayen eh ababai da yawa da saninka ne cewa manyan Najeriya yanzu in sun tashi rashin lafiya ba su zuwan asibiti a Najeriya suna fitan kasan waje a dalilin me saboda ba kayan aiki a asibitoci me ya sa haka mu muka zabe su su gyara mana inda suke je neman lafiyar nan marasa kuɗi dan talaka ka ina zai samu kuɗi ya fita kasan waje jinya su gyara mana asibitocinmu saboda mu ma mu yi jinyan da ya kamata su albashi mu su biya mana don likita yanzu ko a nan neighboring countries namu likitoci suna samun kuɗi fiye da mu saka samun mutane likitoci sun gama karatu ba su zanna su yake Najeriya ba suna fita domin kowa na neman bukatan kansa ne so in an gyara an gyara salary structure namu an gyara mana asibitin mu ba dalilin da zai samu fita waje yajin aikin da tuni ma ya shafi ayyukan kula da lafiya a manyan cibiyoyin kula da lafiya jama'a a ko'ina cikin najeriya musamman a wannan lokaci da 'yan kasar ke koka da matsin tattalin arziki malam salihu muhammad wani matashin magidanci ne ya kuwa bayyana yadda lamarin ma ya rutsa da shi a asibiti. eh wato kamar yadda kake gani ina tare da iyali na ne wala ba ta jin daɗin jikinta kuma mun zo asibiti yanzu an ce mana wai likitoci suna yajin aiki gaskiya ban ji daɗi ba saboda kaga ni mai karamin karfi ne kuma kaga irin halin da take ciki ba amma san yaya ba mene tukun ke damunta to amma kuma kaga kuma yanzu sai dai asibitin masu zaman kansu kuma kaga ni ban da karfin da zan kai iyali na wani wuri gaskiya ina cikin wani hali na neman taimako kawo yanzu dai kokarin da gwamnatin kasar ma ta yi domin shawo kan kananan likitocin fa abin koya ci tura domin ko an tashi ba tare da cimma nasara ba a taron shiga tsakanin da wakilan ma'aikatar kwadagon kasar ke jagoranta batun da ku ya sa ma shugabannin cibiyar kiwon lafiya kasar yanzu mika kokon baran su ga bangarorin biyu dr yunusa uza shugaban asibitin gwamnatin tarayya ta fmc jalingo ya ce abin takaici ne ma wannan yajin aiki inda ku ya kira da cewa to yanzu dai wato abin da ya kai dai muna roƙon gwamnati su saurari kukan wa'annan likitoshin tunda za su zauna su tattauna muna roƙon allah zai ba su gaya fahimtar juna domin a karshen wannan yajin aikin ta zo eh, sannan abin da za mu karasa da shi shine muna so jama'a su ci gaba da zuwa asibiti nan yadda suka saba zuwa domin akwai nasis a kasa ma'aikatan da za su kula da su eh, kada su jira su ce sai an yajin aiki an ga karshen shi ba tukuna ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To shin ya ya mutanen gari suke kallon wannan al'amari na maganar yajin aiki Muhammad Salisu Rabi ya jiyo mana daga kanan daba a Najeriya da fatan za a mana afuwar tuntuɓar na'ura. Yajin aiki ne wanda yake da illa kwarai da gaske. dalili kuwa tunda aka kira su likitoci masu neman kwarewa abu ne wanda yake da matsala kwarai da gaske duba da irin yadda ma yanzu ake samun karuwar cututtuka na zamani waɗanda suke bukatar kwararrun likitoci su duka ba kai wannan yajin aiki zai iya kawo na kasu kwarai da gaske musamman ga mutanen ma da suke karkashin kulawa ta musamman wadda asibiti ake cewa suna intensive care unit kusan duk wanda kaji an ce yana karkashin kulawa ta musamman ta yi yanayin ciwon da yake ciki babban abu ne wanda yake buƙatar kula ta gaggawa sai aka waye gari su waɗannan likitoci da suke kula da irin waɗannan ciwukan da suke buƙatar kwarewa sun aje kayayyakin aikinsu to kaga idan yajin aikin ya ɗore ya ci gaba za a iya samun nakasu a dalilin haka ma za a iya samun mace mace marasa marasa lafiya ko kuma a rika samu dagulewa ciwon ma ya kara ta'azzara fiye da daɗin da zai iya saka tsoro a cikin zukatan 'yan uwa iyaye abokan arziki da waɗanda suka jibinta su waɗannan marasa lafiya. Shi wannan yajin aiki ya shafe ka ko kuma ya shafi wani naka? to gaskiyar magana ni dai kai tsaye ba zan ce yajin aikin nan ya shafe ni ba saboda ba ni da wani dan uwa ko da ko iyaye ko wani makamanci wanda yake fama da wani ciwo wanda nake ganin yajin aikin nan da ake ciki zai iya kawo masa matsala sai dai akwai mutane cikin unguwa waɗanda wasu suke asibiti din suna neman magunguna wanda a halin yanzu kuma wannan yajin aikin ya shafe su wanda kuma rashin wato kasancewar likitoci a bakin aikin zai iya kawo musu matsalolin gaske waɗanda za a yi wahalar shawo kansu in aka wasu suka ci gaba Wannan yajin aiki a matsayin mu na talakawa na Najeriya ba mu ji daɗin sa ba ko ba daidai ba ne ya kamata su likitoci su rinka duba halin da yanayin ƙasar nan yake ciki musamman wannan lokaci da ake fama da cututtuka iri-iri duk asibitocin da kaje za ka samu mutane babu ma gadajen da za a kwanta a daidai wannan lokaci kuma a ce sun tafi yajin aiki ba su yi matalakan Najeriya adalci ba sannan kuma ita bangaren gwamnati ina kira gare ta ta daina wasa da haƙoƙin waɗannan likitoci su daina wasa da haƙoƙin wannan likitoci saboda gaskiya gaskiya yanzu muna fama da matsaloli ana fama da matsaloli da cututtuka asibitoci daban-daban ina ga yanzu likitocin nan sun tafi yajin aiki yaya talaka zai yi daransa ina zai je ya samu mafita wajen gwamnati ko kuma su ma'aikatan da suka tafi yajin aiki gaskiya ina kira ga bangarorin biyu su yi wa al'umma talakan najeriya adalci dangane da halin da ake ciki wannan yajin aiki ya shafe ka ko wani dan uwanka wallahi wannan yajin aiki ya shafe ni sosai ya shafe yan uwana sosai yanzu haka akwai kamar ta ce wanda take rike da ni tana asibiti a yanzu kawai an ce musu an tafi yajin aiki sai dai su koma gida kawai bayan da za a yi da su sun dawo gida bayan ni ga makotan mu na yara waɗanda ba su da lafiya asibitoci duk an daddawa da su tun da an kwantar da su a emergency ne gaskiya wannan abin ya shafe ni kai tsaye ina kira ga gwamnatin Najeriya da su waɗannan likitoci su tsaya su dubi halin da ƙasar nan take ciki da halin da marasa lafiya suke ciki Gaskiya abu ne da bai dace ba, saboda kaga mutane yanzu ana fama da cututtuka kala-kala, to kuma su waɗannan likitocin tun da dama su ne zaunannu a asibiti matuƙar babu su mutane suna galabaita kamar yanzu in aka ɗauke su na malaria mutane suna fama da ciwo sosai suna zuwa asibiti kuma ba likitoci so da aka abu ne da gaskiya ni a ra'ayina bai dace ba to wannan yajin aiki ya shafe ki ne ko kuma ya shafi wani naki eh ko dai bai shafi kai tsaye ba ya shafi yan uwana da yawa waɗanda ba su da lafiya tunda suna kwamfulan duk sun je asibiti kuma ba likitoci saboda aka kaga ko bai shafi kai tsaye ba dole zai shafi wani naka ya asibitoci suka ji da wannan yajin aiki muhammad salisu rabi'u ya ƙara jiyo mana daga asibitin malam aminu kano masu sauraro ina tare da jami'in hudda da jama'a na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Alhaji Aminu Inuwa. Alhaji Aminu za mu so ka gaya masu sauraro shin ya wannan yajin aiki na likitoci masu neman kwarewa yake shafar ayyuka a wannan asibiti a halin yanzu? Eto eh to kasan duk lokacin da aka ce ana yajin aiki kan musamman ma asibiti aiki kamar na haɗaka ne duk da aka ce wani bangare yana yajin aiki kila su shafi yadda ake gudanar da kula da lafiyar eh, marasa lafiya a asibitin saboda haka gaskiya yajin aikin ya shafi kula da ba da lafiya duk da cewa manyan likitoci da ake kira consultant su ba sa yajin aiki amma su kananan likitoci masu neman horo wanda su suke yi kuma suna ba da gudunmuwa ta tasu bangaren saboda haka suna yajin aiki tilas ya shafi yadda ake gudanar da aramuwa a asibitin malamin kano. to ya kuka da marasa lafiyan da suke kwance a asibiti. to kamar ah, da aka fara wannan yajin aiki ta hukumar asibiti ta kirawo duk shugabannin sassa na asibitin nan wanda kuma dukkan su sun je sun yi taro yadda za su shawo al'amarin su ba da uh, uh, gudunmuwa daidai gwargwado yadda wani yajin aikin ba zai kasara uh, ba da kiwon lafiya a asibitin ba saboda haka wanda suke kwance a cikin dakunan kwanciya a za a cika da gulas wanda suka ci suka yi dama dama a sallame su wanda kuma ba za su iya ba ya sallama su ba ana nan ana kula da su sannan wanda suke da irin clinic ne da ake yi su ma za a iya ganin mutane to abin da dai hukumar asibiti ta ta zauna kenan ta tattauna kuma aka gaya wa duk shugabannin. Ya kuke da marasa lafiyan da ka zo masu neman bukatar gaggawa a halin yanzu? Ya wannan insha Allah duk wanda ke da bukatar ta gaggawa ba zai samu zai samu kulawa a bangaren ba da agaji na gaggawa na asibitin. ai ba wai ayyuka sun kafara bane gaba ɗaya da cewa ba za a iya yin komai ba in za a iya kamar bangaren masu wajen koda tun da kaga yawanci ba likitoci bane masu wajen koda yawanci nurses ne suke yi wannan ba su da mushkila to bangaren mu na shaka tafi in dai mutum ya zo ah, daidai gwargwado a wannan za a iya kulawa da mutum a nan wajen wanda dai aka ga ba zai abu nan bane ko ah, za a iya tura shi wani asibiti na gwamnati da ke jihar Kano kenan yanzu in na fahimce ka har yanzu kuna ansar marasa lafiya ku kwantar shine ne kamar da na gaya maka idan aka kawo marasa lafiya wanda a gaskiya aka ga zai galabaita za a karbe shi a kwatsa inda akwai na kawai da ce maka ai akwai su manyan likitocin wanda su ne ko kolu a asibitin koyarwa malam aminu kano ko asibitin duk asibitin koyarwa ta kasa da ake da shi akwai matakan likitoci guda uku ake da su kaga a akwai na farko wanda ake kira medical officer wanda su ne sun gama karatun likita sannan kuma za su shekara daya ko yi aiki sannan su tafi bautawa kasa to kaga wayannan su ba sa zuwa yakin aiki sannan wayannan da suke yakin aiki su ne ake kira registrars wato masu neman kwarewa su zama kwararru a wani bangare na aikin lafiya sannan kuma akwai kwararru na musamman wato consultant da ake cewa consultant to su ne mataki uku da ake da su to kaga su kawai na tafiya su suke yin yajin aiki wa'annan sana nan suna nan saboda haka duk sanda aka samu wurin lafiya da yake bukatar kulawar su za su duba shi su kowace kuɗin lance na shi ne kowace hancin lance na shi yanci ga wani lalayin kuwa kun izani kun ga zahidani awa mai tuwa matarwa mai yawa ne ya Allah da mene kun izani kun ki kun hidani awa mai tuwa matarwa ku kuka izani mana manna jashata awa mai tuwa matarwa sa 'yan sanda suka ɗaure shi. Hawa mai tuba ma To gashi an sake shi ina kuka. Waya ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun mutane. Hawa mai tuba ma Wayo ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ga za To madalla. kowa da abin da ke faɗi eh. su jama'ar gari na cewa likitoci gaskiya ba su masa adalci ba su kuma likitoci na cewa gwamnati ce eh kuma za su da bai eh gwamnati ma na da nata kukan kowa na da nashi mm, kowa na da nashi to a facebook da twitter mun tambaye ku ta yaya ya kamata a magance matsalar yajin aiki musamman ma na bangaren kiwon lafiya ga yadda kuka amsa sakon farko daga Mahmud Salihu Kauran na Moda ya ce matukar ana so a kawo ƙarshen wannan matsala to dole fa sai hukumomi sun samar da isassun kayan aiki ga asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da kuma inganta yanayin aikin sai kuma uwa uba kyautata wa ma'aikata ta hanyar ba su haƙoƙinsu su kuma ma'aikatan akwai buƙatar su rinka sanya kishin ƙasarsu sama da kishin kawunansu. Sai mun zali Suleiman shugaba. ya ce amma fa yau da gobe ku sani a duk ma'aikatan najeriya babu masoya zuciyoyinsu irin ma'aikatan lafiya da malaman jami'a domin a tunaninsu su kaɗai ne ma'aikata kuma sun fi kowa albashi amma sun fi kowa rashin godiyar allah sannan ga su da alfahari kamar 'ya'yan damisa, ga isa kamar 'ya'yan zakuna ga barna kamar 'ya'yan birai ga rashin son albarka na abin hannu kamar indararu saboda rashin wadatar zuci sai tsabagen son strike amma babu kwarewar aiki sai kuma nasiru kainuwa hadeja albani ya ce abu na farko gwamnati ta rika biyan ma'aikatan jinya haƙoƙinsu yadda ya kamata su kuma ma'aikatan lafiya ya kamata su daina raina abin da ake basu domin sun fi ma'aikata da dama albashi mai tsoka na biyu ma'aikatan lafiya su sa kishin ƙasarsu a zukatansu su rika duba halin da ƙasar mu suke ciki eh, ke ciki su daina tsunduma yajin aiki akan abin da bai taka kara ya karya ba na uku a yi doka da za ta haramta wa duk wani zaɓaɓɓe ko naɗaɗɗe da kuma wanda ma bai taɓa yin mulki fita ƙasashen ƙetare domin duba lafiya yin wannan doka zai sa mu su ba da duk wata kula a game da kiwon lafiya a mu. Sebil ya mini ma'aza 'yan mama ya ce yau da gobe za a iya magance yajin aiki ne musamman a fannin lafiya idan gwamnati ta kula gami da biyan bukatun likitocin. Sannan a bangare ɗaya su ma likitocin su zama masu godiya Allah su daina la'akari da rayuwar 'yan siyasa. sai mansur almugumel ya ce salam yau da gobe a nawa ganin ta hanyar cika alkawuran da gwamnati take ɗauka lokacin da take zaman tattaunawa da ƙungiyoyi da hukumomin kiwon lafiya sannan da bibiyar bukatunsu akai-akai tun kafin su kai ga korafi sai kuma kaburu na malam allah ya sa na faɗi sunan shi daidai ya ce assalamu alaikum yau da gobe matukar ana son a daina yaje yajen aiki a ma'aikatan kiwon lafiya to dole ne sai gwamnati ta daina yaudarar al'ummarta ta samar musu da kayayyakin zamani da kuma kula da haƙoƙinsu su kuma ma'aikata su ji tsoron allah su kula da mutane kamar yadda suka yi alkawarin zasu yi don su ma ma'aikatan ba imani ke gare su ba a tashi lafiya To idan kuma muka koma shafinmu na Twitter at Shehu Gandi ya ce a basu kulawa sannan a sanya kayan aiki na daidai da zamani sannan su kuma su kula da aikinsu. Sai kuma at Sani M Dahiru ya ce a kyautata musu a bisa dukkan abin da ya waje ba a basu wannan shine kadai zai magance yajin aikin. sai at ɗangaya 2323 ya ce uh, mafita ɗaya ita ce kowa ya dinga kallon na ƙasa da shi a ɓangaren yanayin rayuwa idan wani ya fi ka samu kai ma kafi wani dama haka rayuwa take at nura underscore dan gwani kuma ya ce salam kowa dai ya ji tsoron allah akan aikinsa ya daina danna na ƙasa da shi shine zai kawo zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya to sai kuma at yakubu m41 umar ya ce inganta ayyukan ma'aikatan gwamnati shine kawai mafita duk da dama su ma'aikatan ba su da godiyar Allah. Sai Atsala Muhammad Wan ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce kawai gwamnati ta rika biyan su albashi mai tsoka babu magana rike albashi wata ɗaya biyu ba a biya ba to idan aka yi haka ba matsala. Adgazali ADC shuni kuma ya ce yajin aikin likitoci a Najeriya ya zama al'ada ga likitoci a Najeriya. Komi kai da eh, jaki sai ya ci kara. To sai kuma daga ƙarshe a JP underscore Vinki ya ce ko ta ce, Adalci da sanin ya kamata da kuma tsoron Allah. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Malam Ahmad Abubakar dakta ta hanyar wayar sadarwa amma dan ya mana tsokaci eh. kan matsalar gaba daya in ka haɗu da ɓangaren mutanen eh. gari gwamnati su mm. likitocin da kowa gaba ɗaya. Eh. Assalamu alaikum. Alaikum salam Hajiya barkan mu da wannan lokaci tare da masu saurare. Oh, barkan mu ka dai. Barka ka dai malama. An yi sallah lafiya. Yawwa alhaji Usman da Hajiya Sakina sannin ku da wannan lokaci. Yawwa. To abin da muka ɗauko maganar yaji. To. Mm. Eh, ga layinka yana wani tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf haka. Ko za mu sake lalubar ka ne? Eh. Yawwa ɗan yi magana mutum. suna yanzu ba iya kira na ɗaya lambar. Bari mu kira ka ɗaya lambar. Eh in kuma ka faɗa mutane ɗaya lambar ka shafi lashe. Eh. <laughs> eh to kafin mu kara samo shi a waya bar mu duba shafinmu na facebook da masu biye da mu mu ji me suke cewa mm. kin ga jafaru anzali anzali ya ce yajin aiki bai da kyau a kowane ma'aikata musamman ma ma'aikatan kiwon lafiya fatan mu dai allah shirya su sako daga shi jafaru mm. sai kuma ga waye ne Ahmad Suleiman Bajoga ce malaman jami'a yajin aiki, malaman jinya yajin aiki, ma'aikatan mai yajin aiki, ma'aikatan jiragen sama kowa da yajin aiki. Mm. to ku a ganin ku wake da laifi gwamnati ko ko su masu yajin aikin eh to ai shi isa maka ce bari mu lalubo malama saboda kin san abin da yake mm. faruwa shine mutane wani lokaci akan ce wai laifi tudu ka mm. taka naka ka hango wani kila likitoci suna da nasu laifin sai su take su hango na gwamnati kila gwamnati na da nata laifin sai ta kila ta take kowa kila da nashi ko su kansu mutanen gari eh. me kila suke yi wace gudunmawa suke ba wa al'amarin dan a ga an yayyafa ma su kuma gwamnati kaman to abin ya musu nauyin ya musu yawa ne da ko ina yajin aiki ko ina ga kamar kowane bangarori kamar yadda ɗazu muke magana mm. da da fatan masu sauraron yau da gobe don Allah kar ku mana yajin aiki <laughs> kar ku yajin saurare <laughs> <laughs> eh, sannan kuma duk inda dai aka ciza bahaushe yake cewa wai a hura ko mm. Mm. mun sake samun shi eh, ina jin salamu alaikum hello yau wayi magana mu ji yanzu ko zai dama dama a ai ina ga eh, wannan shine na ɗazi ya fi kan eh, to bari a sake laliba shi eh, haka mm. to to kin san abun haka yake dama wani lokaci daga cikin masu sauraron mu kin san kila saboda ruwa ruwa da aka yi ta yi ba ne ba mu san can ba kuma mm. Mm. kamar yadda masu sauraron mu suke cewa su likitocin su dinga duba marasa lafiya ni dai sai in ga gaskiya ne abin da suke faɗi din likitocin su dinga duba marasa lafiya saboda akwai eh. wa'anda fa saboda yajin aiki na Allah kaɗai san yawan mutanen da za eh, su amma kin ga kamar da aka yi hira da PRO din nan na asibiti Aminu Kano ya ce ba sa kin karɓar ranga Eh to ni ma da na eh, ji to mm. ban da haka. Ya ce ma kan ma a ki zuwa. eh amma ki sani da yake su to kamar sun fi yawa ne kenan eh. tunda har aka ji yajin aikin aka yi suka yi wannan tasiri Maryam Maryam dan gaya mana na san ki da san kwakule kwakule kwakule kwakule to ka gani to eh, su ana saboda ma eh, kin ga mutane su da yawa suke ma abun su eh, su wannan resident doctors mm. su ne likito kananan likitoci ne masu uh, masu neman horo don su zama consultants mm. don yanzu akwai oh, ba su ba su eh, zama likitoci tukunna ba eh ba su a ah, ah, su likitoci ne eh. likitoci ne amma su ke sa su je su kware oh kwarewa ba kwarewa su zama consultants din ba to su ne dai suka tafi yajin aiki kungiyar su ba gaba ɗaya likitoci ba mm, to eh. ka gani kenan suna da yawa kenan ma har abin yayi tasiri haka sosai tunda wannan kila mm. yana so ya kware a kwakwalwa wance ya kware a kaza mm. wance ya kware a kaza to kila su din ne ke to kuma sai ka ji maganar masu mm. cewa a kamar masu eh, wani eh, hujjojin da masu eh, cewa mm. a sake fasalin ƙasa suna mm. cewa kamar irin harkar lafiya harkar makara kowa ta yi nata kamar da tsaro abin nauyi kamar yama gwamnatin tarayya yawa Eh, to wasu na wannan sannan kuma akwai waɗanda zaki ga a cikin sakonnin suke magana cewa akwai wani lokacin an zauna an yajin aiki sai ki ga an zo aka ce bari a zauna da gwamnati da waɗanda yajin aikin ya shafa hmm. da su kansu kungiyoyin sai ki ga an zauna an yi alƙawura na daɗin baka a shashashayi kawai a hmm. watse gobe ana tsammanin a ga alƙawari ya nuna sai a ji shiru to su kama kan su sai eh. sai su sake dukofa hesu su to ga wani wai mm. shi mm. Idris Alwasa mm. ya ce ai rainin hankali malamin makaranta na primary da na secondary su ya kamata a kula Allah sarki. Shi kuma abin da ya <laughs> kowa shi ko shi ma malamin ne. sai da lafiya malamin makaranta zai koyar shi kuma malamin likita sai da eh. malami zai koyar. To mun sake samun malam. Yawwa. Ina jin ku sosai yanzu. Yawwa mu ma mun fi jin ka yanzu. Mhm. kuma abin da nake so na faɗa da sauri shine mm. a wato duk lokacin da aka samu bangare guda biyu sun samu saɓanin ra'ayi kamar yadda a yanzu aka samu bangaren gwamnati da kuma bangaren su likitoci masu koyo mm. waɗanda ake ce musu residential doctors da suke aiki a asibitoci na koyarwa a duk faɗin ƙasar Najeriya. To mm. duk lokacin da aka ce an samu saɓani ya kamata jama'a mu yi musu adalci ta kowane bangare. mu lura da kowane bangare menene korafinsa kuma hanyar da ya bi ta gyara shin ita ya kamata ko ko me yake faruwa idan muka lura da abin da yake faruwa da gwamnatin tarayya da waɗannan likitocin sun samu saɓani akan harkar albashi da harkar alawansis kuma wannan abun ba wai yau aka fara suka tsundum yajin aiki ba hmm. abun nan ya fi wata tara ana ta yi a tattauna a daidaitawa su tafi dan yajin aiki dan kaɗan su komo kamar yadda ke faruwa ta can wasu bangarori ma na harkar aikin gwamnati hmm. to gaskiya zan fara da su ɓangaren likitoci hmm. likita a duk inda kake in kuna saurare na ku likitoci ku gane cewa kullum abu ɗaya da ake da ku shine tausayi ga al'umma tausayi da mara lafiya shi likita ana buƙatar duk yanayin da ya shige da wani yana tausayi ga wanda yake ciwo ba wai shi abin da yake so ba a tsarin yadda ake ciki kuna da haƙƙi ku nemi albashinku kuna da haƙƙi ku nemi allowance ba wanda zai ce kun yi laifi saboda haƙƙin ku kuke nema da wannan haƙƙin naku kuke ciyar da iyalanku da shi kuke sa iyalanku a makaranta da shi kuke kula da lafiyar kuna aiki a cikin rugun sini kuna aiki a cikin yanayi wanda cuta za ta iya kama ku kuma kuna aiki a yanayin kasan mu yadda take ciki ba kayan aikin kuma sai dai garu da hikimomi musamman irin naku gashi a wasu kasashen ana biyan ku albashi mai tsoka ba ku bar kasar ba kuka yi hakuri kuka jajirce kuka ce za ku bauta wa kasar mu amma ba a biyan ku albashi to amma yanzu da kuke yajin aiki shin ita gwamnatin da kuke wa yajin aiki ita take cutuwa ko ko talaka wannan shine kwashin ina shine tambaya ta ga likitoci na san abin da ake muku ba a yi muku adalci ba amma da Allah in za ku tafi yajin aiki in har ta kama za ku tafi ku dinga barin wani bangaren ku suna aiki e eh, zamanin ce rabin ku su tafi yajin aiki rabi su sai aiki ko kuma <laughs> hmm. ku ce a yi ne awa ko a awa ashirin da hudun nan hmm. za ku tafi yajin aiki na awanni kaza amma ku ce kun tafi gaba daya wallahi kuma in ba ku wasa ba sai ku abubuwan sun dawo kanku rigingimin da su faru da marasa lafiya ku kanku sai abun ya muku ciwo da bangaren gwamnati gaskiya hmm. gaskiya na maimaita na maimaita jama'an Najeriya da Afirka gaba daya duk wanda yake saurare na ya kamata ya kamata mu dinga sanin wani irin shugabanni za mu dinga zaɓo wa kanmu eh. Tukani ga Allah shugabanni ta kowane bangare ta kowace bangaren siyasa eh. ba bance ga wata siyasa ba bance ga wani bangaranci ba gaba ɗaya ina magana ne akan shugabanni a matsayina na mai yi musu adalci ya kamata a ce shugaba kai idan 'ya'yanka ba da lafiya ko eh. idan wani ɗan uwanka bai da lafiya za ka ɗauke shi ka kai shi asibitin kuɗi ko ka kai shi ƙasar waje ko bai da kuɗin da zai kai ɗansa asibitin kuɗi mm. asibitin nan na gwamnati zai kai wani ko wani gari ma da yi ba shi ba bai iya kai wa ne kasan waje mutane mm. wahala suke ci mm. ba abin da ya shafe ku kun rufe ido kun manta da a ce a inda 'ya'yanku ko kukan ku kuke zuwa ne wallahi ba za a yi rana kwana ɗaya ba za a yi ba sai sun yi magana an sai hunta duk abin da yake faruwa. Mm. Mm. Mm. to mala ahmad mala ahmad ka ji mako ana yawan mako kan cewa kamar najeriya ba ta ware isasshen kuɗi a fannin harkar zuwa lafiya kamar kaso hudu ne ko ne eh, eh, a cikin safin kuɗi za ka gani ba ta wuce kashi biyar cikin ɗari. ya yi wuta to eh, sai da kullum muna karɓan agaji daga waje me za ka ce game da wannan. gaskiya idan muka duba ga asibitoci harkar yadda tun da yau magana a asibiti take eh, muke magana ki je asibiti mafiya yau asibitoci za ki ga gudunmawar da ake su mutane ne manya shugabanni masu kuɗi ko hmm. kuma ngos hmm. suke basu tere shi amma ainihin gwamnati ta fitar da kuɗin ta ce wani aiki wallahi tallahi ba sa wani ayyuka na kayan aiki da hmm. wani kayan aikin ya fi shekara goma tun da aka ciyo shi ba aka ciyo wani abu ba kuma ba mu da management abu shugabanninmu ya kamata a ce idan aka zo al'umma ba abin da yake shafar al'umma musamman lafiya sai ba da lafiya take iya yin komai wacce hmm. nan a tsaya a duba shi hmm. mu daina ware makudan kuɗi wajen tafiyar da gwamnati wajen kula da 'yan majalisa kula da shugabanni hmm. a'a wannan harkar lafiya da sauran bangarori masu muhimmanci yake taɓa talaka ya kamata kaga kayan aikin nan wallahi tallahi babu isassu asibitocin ma sun yi kaɗan in kan za a yi wa juna azanci wallahi yawan asibitocin sun yi kaɗan To, mu lokaci ya yi ya mana kaɗan. <laughs> To, bala abu. Bala abu, mu ma ah, lokaci ya kaɗan. Mun gode sosai. <laughs> Insha Allah, ma sai eh, ma mako mu zuwa za mu dasa. Da wani tambaya ma da wanda Abubakar A. Alhassan ya ce, ya ce ya kamata a soke tsarin residency a Najeriya. To, aya za a iya. Hmm. Eh, dole sai da kwarewa kuma. Za mu ji ƙare ke <laughs> mako mu zuwa. Za madadin. Usman Ahmad. Safinatu Sodangi da Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu Aiden da Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bagaji ke mu muku sallama daga nan Washington DC. Ku huta lafiya. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe murya